shekara 1999 kasar Nijar ta kasance da mashara'antu masu kula da ƙananan yara. Wai me ake nufi da mashara'antun masu kula da ƙananan yara? Mashara'antu masu kula da ƙananan yara an ƙirƙire su ne a Nijar goma sha hudu ga watan Mai shekara 1999 ta hanyar ƙudurin doka mai lamba 99 inda bayan waɗansu 'yan shekaru wajen aiwatar da dokar an ci karo da waɗansu matsaloli abin da ya sanya aka fito da wannan kudirin doka da ya maye gurbi na shekara 2014 da ya tanadi hurumin yin shari'a ga mashara'antu masu kula da ƙananan yara wanda yanzu haka suna bisa shafi ɗaya tun shekara 2014 suke da hurumin sanin laifukan da yara suka aikata. Wace irin fusa'a mashara'antun yaran suke da ko kuma wace rawa suke iya takawa? Euh, An da musu cikakken iko suna yin aiki biyu ne bisa hukuncin laifi da hukuncin bangaren kariya kuma alkalai masu kula da yara suna da hurumi yi wa yara shari'a a yayin da alkali mai bincike ya tabbatar da cewa laifin da ake zargin su ya tabbata yanzu bayan hurumi na al'ada bisa fannin shari'a mashara'antu masu kula da ƙananan yara suna da hurumi a fannin kariya ganin cewa alkali mai kula da ƙananan yara bisa ayar doka ta biyar da talatin da bakwai

Me ake nufi da yara ƙanana da ke cikin haɗari? Bisa ayar doka da ta fito a cikin ƙudurin doka na shekara sha hudu yara waɗanda suke cikin haɗari su ne duka yaro da lafiyarsa da tsaronsa da kula da tarbiyyarsa yana cikin wani mawuyacin hali da ba su wuce shekaru goma sha takwas ba su ne mashara'antu masu kula da ƙanana yara suke iya wa shari'a. Studio Banango.